sai ka gudu kana ɗan gora ka buya kar ka shiga duk wanda ya mutu a wannan faɗan wuta zai tafi don wannan faɗan ƙabilanci ba da musulunci ba jama'a mun gani a'a faɗa ne ya tashi a kan gonaki da masu kiwo shanu fulani da tudu sai ka kwashi shanun ka sai ka gaba ka gudu kana mutuwa a wannan yaƙin wuta za ka ji duk wannan faɗa ne na ƙabilanci faɗa ne akan abubuwan da ba su ne amma faɗa game da mutum ya faɗa wajen ɗaga addinin Allah ko kare dukiyarsu ko kare mutuncinsu to wannan shi ne ake samun darajar shahada to sai al'imamin nawawi ya ce to a shi shahada ba iri ɗaya ba ce kenan akwai shahada shahada ta dan Allah akwai shahada muna shahada akwai kuma shahadar da an ce da shahada ba ai ko ɗaya ba kenan shahadar dan Allah ita ce mutumin da ya mutu ya ganta da addinin Allah wannan ya samu darajar shahada yana da lada a duniya yana da lada a lahira akwai shahadar da yake mutum a nan zahiri in ya mutu ana ganin shi ya yi shahada ne amma yana mutuwa wuta zai je ina muka samu wannan hadisi sahihi cikin sahihu muslim mai jihadi ya zai ce na yi jihadi na kashe an kashe ni Allah ya ce saboda ya kai sai ce saboda kai sai ce tabarta ƙarya kake kayi don a ce kai garzo ne kuma an faɗa da wuta to yanzu wannan a zahiri mu za mu ba shi sunan shahada amma a hakika ne fa wannan ba shahada ya samu ba a duniya nan ga rigar shahada a idan amma a hakika fa ranar lahira wuta zai je saboda bai dan Allah ba sannan akwai mutanen da suna samun darajar shahada a ido ba a kallon su a shahada'i amma kuma sun samu darajar shahada ko da ita ba su kai darajar masu shahada filin daga ba shi ne wanda ya mutu saboda murɗewar ciwon ciki ko yana da ciwo na ainihin tuberculosis menene ake cewa tarin fita ko wanda yake ainihin ta zo haihuwa ko wanda gobara ta cinye shi ko ruwa ya cinye shi ko gini ya danne shi waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ita mutane ba sa kallon su hada'i amma a hakika ne kuma sun samu daraja ta shahidai sai dai ko ba su kai almartabatul uliya ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ke na dangane da ainihin shahada'i in muka koma wani bangaren kuma maganar da malam ya dangane da cewa rayukan waɗanda suka samu aljanna suna cikin ni'ima sa'annan rayukan waɗanda suka samu wuta su kuma suna cikin azaba wannan magana ce dangane da azabar kabari azabar kabari gaskiya ce jama'a gaskiya ce ni'imar kabari gaskiya ce jama'a gaskiya ce amma mutane sun fi musu azabar kabari kuske ce da dama in an fito da mutum bayan an rufe shi wani ma mutumin banza ne amma sai a gansu jikin su salin alin yadda aka saka kun ce azabar kabari ana babbaka mutum yaya ba a ga ya kone ba yaya ba a ga kaza ba kaga waɗannan suna aina abubuwan da hankali ne al-imamu ibnu hazmi shi ma sai amfani da hankali ya ba su amsa yace so da dama mutum yana kwanta kusa da kai yana bacci a cikin baccin nan duka ake ne gudu yake a cikin baccin nan dabba ce ta biyo shi muguwa mai yiwa ma an cinye mai hannu ɗaya a cikin baccin nan amma yana farka a sai ka yana haki ya ce ba ku ga wani zaki ba a ce ina haki wannan ya cinye mai hannu ɗaya sai ka dala ka kai mana fatan ki da Allah yanzu ko a wurin ku ba gaskiya ba ne amma shi fa gaskiya ce ya saboda haka azabar kabari gaskiya ce kamar yadda ni'imar kabari gaskiya ce mutum yana kwance a cikin ainihin bacci yana neman aure yiwa wani ɗan takara ɗan majalisa ne ya zo ya kawo kaza kaza shi kuma wannan ya sa rai sai ga ana ta shagali ana ta fati an ɗaura aure da shi sai ga yana bacci yana fara'a sai ga ya tashi yana kan namiji a ce lafiya yake amma ɗaurin auren nan ne har na gama yaji yanzu yana cikin ni'ima a baccin amma jikin shi yana nunawa baya nunawa to waɗannan abubuwa ne ka je ka karanta littafin fiƙe suna babin jana'iza ta ga bayanai akan haka amma da cikin alkur'ani ku ji abin da Allah yake annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya dangane da al'ummar fir'auna da fir'auna Allah yake wuta ce ake kara su jikinta kamar da kaga mahaifi na kara kaji yana gasa shi haka ake kara fir'auna da shi da mutanen shi safe da yamma ane musu azaba sai ce wa yawma taqumu sa'atu sa'ad da kiyama za ta miƙe kuma sai a ce adkhulu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da fir'auna da jama'arsa azabar da ta fita da tsanani wace ce ta da ita ce wuta da ake kara su to kara su da ake wuta safe da yamma a ina ne kenan a kadari ne duk wani wanda ake wa azaba yanzu tun da kiyama bata tashi ba a kadari ne duk wani wanda yake cikin ni'ima a yanzu tun da kiyama bata tashi ba a kadari ne kenan don haka azaba kadari gaskiya ce ni'ima kadari kuma gaskiya ce an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki yake idin zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adabal huni sa'ad da aka zo ɗaukar ran kafirai ko azzalumai sai mala'iku sai su zo suna dukan fuskar su suna dukan duwawu suna cewa ku fito da rayukan ku ba mu an ci su mala'iku sun sun su faɗa hannu fito da ranka ka ba mu shine wani yana tsalle wani yana kashi wani yana gudawa yana tsalle a ɗaki sai an rufe kofa ba zai iya tura ran ya bayar ba sai mala'ikun su danne su su sake sai su tura ran a sa'ad da suke haka sai su rinka cewa a yau za a yi muku sakamako da azaba ta wulaƙanci a yau yau larabaran da zai mutu fa ake cewa za a yi musu azaba wulaƙanci ba kuma yin sai kiyama ba wannan azaba wulaƙanci a ina za a yi musu a kadari ke da Allah ya sake cewa fazarhum ka rabu da su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna rabu da su har mu haɗu da su ranar da za a kashe su yawma la yughni anhum kayduhum shay'a a wannan rana duk makircin su duk kullu kullu ba zai an kama musu komai ba wala hum yunsaruna kuma a wannan rana ba za a taimake su ba fa inna lil ladina zalamu lalle waɗanda suka zalunci kansu da kafirci ko saban Allah suna da azaba suna da wata azaba duna zalika wadda ba ta kai waccan ba waccan azabar ita ce azabar kiyama to suna da wata azaba wadda ba ta kai waccan ba walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai mafi yankin su ban san ba azabar da ba ta kai waccan ba ita ce azabar kadari to waɗannan kaɗan daga ayoyi da ke tabbatar da azabar kadari ni'imar kadari waɗannan abubuwa tabbatattu ne amma saboda mu samu fa'ida gaba ɗaya na ɗauko mana wani dogon hadisi na sahabi bara'u ɗan azu Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi wannan hadisi mun karanta shi a karatun littafin ahkamul jana'iz amma yau wajen shekaru tara kenan da suka wuce abin ya yi tsawo kwarai da gaske shi ne zan ɗan maimaita mana shi a gurguje a cikin wannan hadisi za ka ji ilmomi masu yawa dangane da al'amarin da ya shafi jana'iza dangane da abin da ya shafi makabarta dangane da abin da ya shafi kadari da kiyama karatun da in ba a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai dai an haura an shiga alqur'ani in ko aka ƙara ƙasa to sai dai a rikici bara'u dan azubu قال يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وانا متم المدينة ليلة ومك تتولي لفيك فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ومك إساء قبر بعدنا حق القبر إذا مك إساء ما قبرتها بعدنا حق القبر إذا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبله yanzu wannan hadisin yana nuna mana annabi yana zuwa jana'iza ko zai zuwa yana zuwa babu wani shehi ko sayyidi ko imami ko wali duk tsoron Allah da za a zo a yi mutuwa wai shi da zai je makabarta da shi babban mutum a manzon Allah yana zuwa makabarta yana je da marasa lafiya har yan da manzon Allah yana zuwa gaishe kar ka dauko kanka girman kai ka je ka shiga kan ɗaki ka ɓoye kanka sai dai waya ko dai kallon talabijin ba za ka fito ko mu'amala da mutane ba za ka fito mutane su ganka ba an yi mutuwa wani muridinka ne a kan ka sai a kashe shi amma sai mutu kuma ka ce ba za ka je jana'iza ce ba akwai zalunci a cikin wannan jama'a ya manzon Allah da kansu ya fito an tafi makabarta aka je makabarta sai aka samu asiya ba a gama hakan kadari ba sai manzon Allah ya zauna mustaqbil al-qibla ya fuskanci al-qibla وجلسنا حوله من كما في مكة زينا مكة كيواني إمام البخاري يا حجة بأن حديث أكان باب موعظة المحدث الناس ma'ana malamin hadisi ya zauna a makabarta ne wa jama'a wa'azi kafin a gama hakar kadari ku gyara kuskuren da kuke jama'a mutane na kuskuren fassara wannan hadisi sai a je sai an gama rufe mamaki sai a tsaya ana wa'azi da zarar an gama rufe mamaci a nan addu'a ake ba a tsayawa wa'azi ba a tsayawa nasiha amma in kuka isa ba a gama hakan kadari ba a wannan tazaran masu hakan kadari na yi sai wani ya ɗauko wa'azi ya yi ko nasiha in an ga akwai bukata amma da zarar an gama rufe mutum in kuka tsaya wa'azi kun yi abin da ba daidai ba don a lokacin addu'a ce yake bukata saboda a wannan lokacin mala'iku ke tashin su zaune ba sai kun bar gurin ba haka annabi yake is'alu li akikum ud'u lahu fa innahu al'ana yus'al yanzu yanzu nan kuna gama rufe shi mala'iku da zai tsayar da shi zaune ya tashi yi jawabi ina aka shiga ina aka fita wata anna ala ru'usina tsaira a tsairi yake kamar an dora mana tsuntsaye aka muka natsu muka yi luk muka yi shiru a banana ko mutanen yanzu suna shirin ana wa'azi a makabarta balle mutanen da da suka fi imani yanzu da aka je gidan makoki ana karɓan gaisuwa sai ka je ka sami tsofaffi sun sun ce da kai sun yi shiru sai kan wani tsohon imani ya kama shi ta ilaha illallah ba da ni sai a fashe da kuka a wuce ba na haka ake yi haka ake yi amma yanzu wallahi sai ka ga an je an zauna zaman makoki kai malam mutane sun sako takara ai dan iya kaza wallahi ita za ta ci ba ya ne ai ya ne wallahi a gidan mutuwa sun manta da mutuwa ake yi amma da ne za ka je ka ga zaman makokin na gaske ka je ka ga tsofaffi duk suna kuka malam amma yanzu zaman magulmaci kawai ake yi Allah ya kiyaye to shi ne yake kamar an ɗora mana tsuntsaye a sa wasu yadda yi udu annabi ya rike wani ɗan ice a hannun shi yankuta fil ardi tana ɗan tattaka ƙasa haka faja ala yanzuru ila sama'i wa yanzuru ila al-ardi sai kalli sama sai dawo ya kalli ƙasa waja ala yarfa'u basarahu wa yaqsiduhu salatan to uku ya ɗaga kai ya sauki ya ɗaga kai ya sauki su dai sahabbai sun yi shiru jawabi suke zuwa ne fassara kallon sama da ƙasa ɗin فقال فيما ذا الله يكي استعيذوا بالله من عذاب القبر kun nemi Allah ya tsare ku daga azabar kadari marratain aw talatan annabi ya faɗa haka su biyu ko su uku thumma qala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr shi da kanki sai ce Allah ka tsare ni daga azabar kadari talatan sai da yake uku ثم قال سنه الذي يقوم بالكفر متوى غلابا إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس إذا مؤمن يزوجون رأي الدنيا تاكاري لا أن في الآخرة في ملائكة تقود السماء ملائكة من سنة ترى في ما تحسكي sai ka ce rana ce fuskata saboda haske an zo ɗaukar ran muni kun ga aikinka da imaninka ya bayyana an gane wannan da kyau ko hatta ya ji su min maddal basiri sai mala'ikun nan su su zauna daga jikin mara lafiyar nan har iya ganin su duk mala'iku yake gani ko ina yanzu rai ya zo fita shi ne wani sai ga idanuwan sun tsaya wuri guda ma'ana yanzu ga mala'iku yana kallon su iyakar ganin su su yake gani ثم يجيء ملك الموت عليه السلام sannan sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya zo hatta ya julisa inda ra'asihi sai zai zauna daidai kan wannan da za a ɗauki nan kun ji sunan mala'ikan mutuwa kenan a hadisi haka sunan ya zo a qur'ani qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa ake cewa ba a cewa azra'ilu azra'ilu a bible yanzu jama'a bible na larabci shi ne zo da azra'ilu ku fahimci wannan jama'a ba maganar raha ba ce gaskiya ce qur'ani cewa ya kulyata ya faku malakul maut ka ce musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku shi ke daukar ranku hadisi ga shi yake sai mala'ikan mutuwa yazo za ka ji nan ma ne risala shi ma zai ce malakul maut wa anna malakal maut yaqbidu al arwaha mala'ikan mutuwa haka aka san sunansa a sunna amma ya zo a cikin tsohon alkawari tsohon alkawari an gane old testament shi ne aka zo da azara'ilu to matsalar shi ne tsofaffin fastoci ne da suka rinka musulunta in suka zo suka karatu a musulunci in suka zo wurare irin wannan sai su ɗauko abin da suka karanta a bible sai su fassara wannan da shi da an ce malakul mautu sai su ce azara'ilu kenan su kuma musulmi yanzu duk abin da suke ji a bakin su suna ɗaukar malamai ne na musulmi yasa idan malami ya sa bid'a ya gurɓatu da yawa suna da haɗari ne zai na karantar da su saboda da ya taho ya taho ya taho sai ku ga wasu abubuwa na bid'a yana bi yana sunantar da su yana saka muku a ciki ba za ku iya ganewa ba yasa ko za ku ɗauki ɗan bid'a karantarwa kai karantar da yara ƙanana akwai haɗari Allah ya kiyaye sai mala'ikan mutuwa ainihin sai ya zo alaihi salatu wassalam mun dan yi tare jama'a kaɗan sai yake cewa ka anna wujuhahum kam ma'ahum kafanin min akfanil jannati mala'ikun nan za su taho da littafani daga cikin aljanna wa hanutu za su taho da turare min hanutul janna daga turaren gidan aljanna hatta ya jilisu min maddal basir zai su zauna iyakar ganin su ثم يجيء ملك الموت عليه السلام في ملائكة متوى يزوء حتى يجلس عند رأسه في ملائكة متوى يزوينا بيدي كان يمنمك فيقول فيك أيتها النفس المطمئنة يا كي يمنعرين تسقيا من إيمان وفي رواية مطمئنة أسنة الرواية الطيبة يا كي يمنعرين تنسي أولا الرواية يا كي يمنعرين تسقيا ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ku fito zuwa ga gafara Allah da yarda Allah qala annabi yake fa takhriji shi wannan rai ya fito tasilu kama tasilu al-qatratu min sifa kamar yadda ruwa ke bulbulwa daga bakin gora haka ran zai fito cikin sauki in kubul kubul ko zai fito fa ya akhudha sai mala'ikan mutuwan ya dauka wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu a wata riwaya aka ce da zarar fito salla alaihi kullu malakin baina sama'i wal ardi duk mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa sai sun yi mai addu'a sai sun yi mai salatu wa kullu malakin fi sama mala'ika ke sama sai mai wa futihat lahu abwabul abwabul sama sai a buɗe miki kofofin sama an ahli babin bi ruhi jinni kibal kufa daga cikin kofofin mutum wa idza akhadha hadal hafiya bihi qarati da wani za su bar ran mu mala'ikan mutuwa ko da da kitta ido hatta sai su karɓe karkal faɗi su ko mai hanci da su zalikal hamid turare turare sai su ta zalika kan Allah madaukakin kurina wa hum ma'akum mu za su ɗaukar kuna ba sa sakaci ba mala'ika mutuwa su ba sakaci sai su saka turare sauran su fito hakin mis na faɗi ala wajen lafi fiye da duwar da kala sai mala'ika ne فلا يمل ملأ من الملائكة أن هذا ونرى يمن في أتي فلان ابن فلان وانا من أنواني بأحسن أكينا يمون هو بها في الكتاب في الكتاب سابقا جاي لكسر أبينا كي من محمد ويكين سلمان سماء هو بها إلى السماء الكبيرة كيف نمسح لهم تلك الوعى حسرة بحمر رب الكتب أنت هي به إلى السبعة أنت هي كما تقول الله ألقاني بوايا بطوطاء أنني ملاحظة عنه كما بطوطاء ذات أنجير أتجا baya da ke fi ilmi manyan manyan mutane manyan manyan mutane ka daina rubu masu manyan manyan gida Allah shi ne madalla sallallahu alaihi wasallam ba ina zai na aure na a kai ba ya fi bankan cike da duniya Allah ya fi son wannan ƙasar ta duniya ba a ɗauki aure da sabai isa da fara ta mai rai ne da ba su wata ya sa manya manyan ba su da abubakar ne su a yaran su ta shi ba tsohuwar aka ce wannan tsohuwar ne sai ce kuwa ce kusa mai rai shi ya fi dacewa ya sa sabu to irin waɗannan mutane jama'a wallahi wannan karatu ka ce da mukan ba dan alaran man da ke karatun qur'ani shine kai ma sai a ce maka sai mu masu manyan mota ne kan dole ke yanzu a kan sai ce ga yana ta faɗi wannan babban mutum ne Allah ya ko shi ke ba dan to aya wa ma adalina ne illina ne wani littafi da ke hadin muqarrab littafi ne da ake rubuta bayan Allah kuma manyan mala'ikun Allah wannan ne da ya fi cikin illina kafin ya shiga cikin na manya ta'o'i cikin ta zan koma da ta ukhrijuhum taratu lakum kuma daga ita zan kala arji sai a dawo da ke qadiru ruhu fi a daidai lokacin a cikin kadari yake da ran a jikin ina suka tafi gida wannan hali fa ya aji sai mala'ika biyu idan masu matukar fayanta hirani kaya wannan sabu a zo kan kafirai da fa a zo kan su da tukuna fa wannan manyan sa'a innal abd da su zo za su zai na ta mai tsaya da ta firgiti a ƙarƙashin zo sun ɗauki rai ɗaji da kyakkyawa don su lokacin jara don haka sai suka zo da kai musu tsawa ta biyu sai su kawo da kawai kula ne mafi ce da rabbuka da ubangijinka da kuma ne ne sai ce rabbi ubangiji na kuma ne da shi sai ce da kada ne ya addini sai ce dinin istinki ne addini tambayar farko waye ubangijinka duk shehi ko sayyidin da ka faɗi ko liman kai ko gumu ka faɗa duk izalar ka kiyaye rabbi Allah za ka ce kana cewa gumu ka za ka ce ka kiyaye wannan da a kiyaye wannan na biyu da yake duniyan islamu a nan duk addinin da ka faɗi da za ka ce addinin annabi musa ko addinin annabi isa sai ka ce al-islamu don ba wani addini ba wata sunan kungiya ko mazhaba ko ɗariƙa ba wasu yadda za ka faɗa a nan sai ka ce duniyar islamu musulunci ne addini na sannan mutumin nan da aka aiko muku ba fa za su ce ne za ka ce game da muhammadu ba wai ma ya zama an ɗan ɗora ka akan hanya a'a mutumin nan da aka aiko muku shehi wani sayyidi wani mujaddadin ƙarni na goma sha kaza duk wanda ka faɗa wuta za ka je sai ka ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai ce me aikin ka me aikin ka in ka ce ni tsohon soja ne ni tsohon ɗan doka ne ma'aikacin mai ruwa ne da mu aka buɗe NPC wuta kai in za ka tafi wallahi aikin ka me aikin ka duk wani aikin za ka yi tsohon soja ne tsohon kaza wannan wasila ce hanya ce zuwa ga ka bauta wa Allah amma ba ita ce asalin aikin da aka turo ka ba mumini ce ce qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah dan uwa na sun iya karatun Qur'ani ko ana nan ana dubi dubi har yanzu wani bai iya karatun Qur'ani ba duk ci gaban da aka samu na zamani yanzu kuma karatun Qur'ani yana rediyo yana kaset yana talabijin karatun Qur'ani ko ina amma wani fa bai iya karatun Qur'ani ba jama'a menene aikin ka mumini sai ce na karanta littafin Allah fa amantu bihi na yi imani da shi ka yarda da littafin Allah kanka in yana ciwo wallahi inda za ka rike kanka da hannun dama ka karanta ko aya ɗaya ce ta Qur'ani in ka yi imani da Qur'ani wallahi azimi in sha Allah ya ce kanka ya yi yaddar imani da da yahudiya manzo Allah ya ce a karanta Qur'ani a tofa mata ka yarda ne amma ita ne karantawa tun da ta yadda ki karanta mata Aisha manzo Allah ya samu ta kama kan da Yahudiya ne kike kace kuntu urartiha wa u'alijuha rukuya nake mata magani nake mata manzo Allah yake alijuha bi kitabillahi yi mata da littafin Allah da Yahudiya ce hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari kitabu tibbi sai kenan na biyu Abu Dawud ya sake rawaito sahihin hadisi sahabi ya je ya musulunta ya zauna ya koyo karatu ya koyo zai tafi ƙauyensu sai ga wasu jama'a kafirai ne maguzawa sun ɗaura mahaukaci da ƙarfi yana doke-doke suka ce wannan mutum namu ga ya haukace mun ji labarin kai kuma ka je wurin mutumin nan ka karɓi addini ko ka zo da wani alheri ku sa wani kasa ɗin nan ai yau an ƙara hadisin nan ko daga yau za a daɗe ba a karatu jama'a mun gane wannan da kyau ko da yake nan da minti goma ko ashirin a ƙara jama'a mun gane wannan da kyau ko ka karɓi addini to yaya kasa kana ka fo kafin ya gani ya haukace dan uwansu kafirai ne suka tara sahabin nan mun ji ka je wurin mutumin nan ka musulunta ko kana da wani alheri daga cikin alheran da ya zo muku da shi kalmomin nan nasu suna nuna ba musulmi ba ne yake sai na karanta mai fatiha kafa bakwai da safi fatiha kafa bakwai da yamma yake haka na rinka yi haka na rinka kwana uku shike kamar an kwanta ainihin abin nan dabba daga ɗaurinka sai warki sai kawo raguna ɗari suka bani na zo na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na bar wurinka wasu sun kare ni gashi gashi ba ma musulmi ne gashi gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karba ya sa musu albarka shi na wadauki na suka asabi yanzu wannan kafirin saboda yi imani da ƙur'anin ne ƙur'anin yayi kai muminin da kai imani da ƙur'ani duk da ka karanta ƙur'anin ma fa ba mahallin shi bane amma dubiya ya aiki saboda imanin ka abin da nake so ku gane ke na uku abu sa'idin su ma sun yi tafiya suka nemi a basu liyafa a wani ƙauye aka ci ba musulmi bane su ma ƙauyen suka fita suke kwance su bayan gari kan da daddare sai kuma yana ta harbi da gaci ko hakimi ko mai anguwar ƙauyen haka duk jike jike da duk abin da za a yi kunama ba ta daɗiya suka zo suka ce wasu abu ta ido da Allah yalla kan anguwar mu ne ko ran ke daɗe ko wane ne kunama ta harbe shi mun yi iya kokarin mu bai warke ba ko kuna da wata mafita suka ce a'a yomu da muka ce a bamu masauki aka ci abu sa'id ya ce wallahi na iya na iya ruqya ni malamin ruqya ne yace amma da za mu ba sai an yi tsada aka yi ciniki rago ɗari aka ce to wani rike ka gani aka tafi yalla da yanzu aka yi miki fatiha nan da nan sai wata ce to shi kenan jama'a dama ko a raba ai sai a raba suka ce a abu sa'id ya ce a ai mun yi ne ba da izini ba manzo Allah bai koya mana ba manzo Allah bai sa hannu ba ya za a yi aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya amince da abin da suka yi yace a kasafta hakki na a baki na su raba yanzu waɗannan abubuwan da nake so ka gane dan uwana imanin su da alqur'ani yasa za su karanta qur'ani ga wanda ba musulmi ba su tofa musu sai abin yayi shin kana da imani da qur'ani jama'a yanzu kuna ganin mutanen kasar borno da mutanen kano dinnan da sauransu kuna jin yadda su da qur'ani ba ke sa abubuwa ko ma wanne gwalangwalan za su haɗa dai ya dai su ce za su karanta qur'ani wani ya rufe musu rumfa wani ya tafi kaza kaza wa a su ce a je a karanta musu qur'ani da an fara karanta yanzu ka ji an ce an kore su a ma'aikatar ɗinki aiki guda da haka ne ko ba haka ba yaddar da qur'ani Qur'ani ne littafin da za ka tasa shi gaba ka yi alwaji Allah ba zai baka kunya ba. don menene ba za mu koyi karatun Qur'ani ba don me ba za mu koyar da karatun Qur'ani ba manzo Allah yake khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ne don me ake wulakanta malaman Qur'ani yanzu jama'an musulmi mutumin da ya gasa karatun Qur'ani aka ɗauki kujerar hajji aka bashi ko aka ɗau mota aka bashi sai ku rinka miki hasada wai dubi a banza fa yana zaune a banza ya ci kujerar hajji a banza ne sai ne sa da ka je ka ci ba in a banza ne ka je ka karanta jaridar kanka wadda ka haddace tun daga ran da aka fara buga ta har zuwa yau kaga za a baka ne dan ma an bawa wanda ya ci gasa karatun qur'ani kujera haji in ni ne na ba Allah ya tsare ba an kwari a ba shi kujera haji a ba shi miliyan goma a ba shi motoci a ba shi gidaje an gaya maka ahalin qur'ani kananan mutane ne babu wanda ya kai mutumin da ya iya karatun qur'ani duk duniya jama'a tun da manzo Allah yake khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma ya zauna ya karanta ka taɓa karantar da qur'ani da ka iya ka taɓa zuwa an koya maka karatun qur'ani duk darajar da kake nema ka je ka iya karatun qur'ani wannan amma dan ne musulmi za su zauna ba su karanta alqur'ani jama'a sharrin farko da yahudawa suka fara yi mana shine suka raba mu da alqur'ani larabawa da aka rasa yadda za a raba su da qur'ani sai aka je aka tsaro wani larabci ba irin larabcin qur'ani ba yadda ko an zo ana karanta qur'ani ba a fahimta mafi yawancin larabawa yau ji abin da nake cewa mafi yawancin larabawa yau ana karanta qur'ani ba sa jin me ake cewa saboda wani larabci suke daban ba irin larabcin alqur'ani ba saboda haka in aka ji ana karanta qur'ani ya dai san qur'ani ne amma yadda kakannin su ke fahimtar qur'ani shi ba ya fahimta saboda yaren da yake wani irin yare ne yana da ɗar alaƙa da wannan kaɗan don haka ko ya fara jin farko ba zai ji tsakiya ba in ya ji ƙarshe bai san me aka ce a farko ba wannan shi aka yi musu mu kuma yanzu nan an zo an kawo abubuwa shagalat ga su nan da yawa karance-karancen jaridu mujallu tashoshin talbijin abubuwa ga su nan sun shagaltar da mutane game da karatun alkur'ani har ta koma muna tsoron kar a maimaita wa kalar rasulu inna qaumi takabu hadha alqur'ana mahjura sai da take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kukan cewa al'umma sun kaura cewa alqur'ani domin ne domin bayan da suka kafirce fa sai suka koma suna daga hannu suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika ya Allah idan Qur'anin nan ma gaskiya ne daga gare ka ku je ta irin muguwar muqaddima ba kuma ka ce Qur'ani ƙarya ba bikan mun kafirce sai suka ce in har ya tabbata gaskiya ne daga gare ka to mu mun kafirce ai mana karanta ƙarfi to jama'ar musulmi a yau ya kai in ka kafa makarantar qur'ani sai ta yi ce in ka karanta in ka kafa naziri da firamare sai ta rayu a yau duk makarantar da aka kafa ta naziri da firamare in aka ji tana da alaka da qur'ani ba za a iya biyan kuɗi ba amma an ake madam fashion ce an dubi an joy amma mafi kasa yanzu aka gani kuɗa ku ɗibi kuɗi ku ba su ku rayu ku rayar da 'ya'yansu ku tarbiyyantu ku tarbiyyantar da 'ya'yansu kuma kuna nan kuna kasa kanku duk wata makaranta ta musulmi yanzu tana cikin rikici sai ka je ka samu al'ummar musulmi sun kai mutum dubu goma ba za su iya gudanar da manaziri da firamare ba saboda mai hanyar da qur'ani a ciki amma sai ka je ka samu wata mata kwaya ɗaya me ya na certificate ɗinta na ƙarya ne ta kai da shi daga delta ko kogi ko imo state ta zo nan ta samu approval kaza ta samu approval kaza ta samu approval kaza sai ga abinci yana gudanuwa yadda ya kamata ya gudanu. Ta ɗiban kuɗi daga gare ku saboda mai saboda ƙur'ani ya zan da daraja. Duk makarantar da yanzu kai ka sa mata madrasa ta kitabun lahi shi kenan ka kasa sunanta. Amma ka sa mata the joy of the era to shi kenan yanzu kowa zai kawo kuɗi. Ko da sunan kafirci ne ko suna ne na kiristiyaniki. zai ga makaranta an sa mata concordia concordia sunan wata dukiya ce da ake bautawa a cikin addinin kiristiyanci amma su aka makaranta concordia mutane da ba su yi su biya kuɗi ba amma da za a sa bari arkam ibn abi arkam mutane da ba su kawo kuɗi ba ko ce ta yi tsada amma can za a biya ɗibi dubu sittin dubu saba'in a biya saboda mai saboda an kawo wani suna na kafirci to wallahi jama'a a yi marmaza a san yadda za a dawo da alkur'ani daraja ma'ana ƙur'ani da rage tunana amma zukatan mutane sun tsiraitu daga ganin darajojin nasu yanzu yadda ake kallon yaron da ya je digiri shekara hudu haka ake kallon alaramma mahaddaci makarantun alƙur'ani ba za a ga alaramma ya sanya wata riga sabuwa kowa sai hassada ta kama shi kawai malaman nan tana jin daɗi to sai kake su sayuwa ba sai ka je ka kashe shi da ka buge shi ka kace riga tun da wuya kake so ka amma in wani ya je karatu FCE in ya je diploma in ya je digiri in ya je masters in ya je duk motar da aka ga ya haifi aka ya haifi a cancanta jama'ar musulmi ku ji tsoron Allah Qur'ani ba wasa bane Al-Qur'ani ya wuce duk abin da kake tunani wallahi wallahi duk duniyar nan muna cin albarkacin Qur'ani ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a waye gari wata rana alkur'ani Allah zai ɗauke shi daga takaddu daga alluna daga duk inda aka rubuta shi zai zama kamar riga yadda take da zane ta koɗi annabi yake za a waye gari haka to daga ran da aka waye gari haka manzo Allah ya ce mutane za su daina sallah za su daina azumi za su daina zakka hajji ka'aba ma za a rusa ta komai da ka ganshi yanzu yana tafiya akan tsari don qur'ani yana nan qur'ani yana Allah na ɗauke abin shi komai zai rikice to amma yanzu an tafi alkur'ani a gaba jama'a qur'ani yanzu rabbi ake wa qur'ani bakar magana ake wa qur'ani maganar da newsweek ta buga kwanaki sati biyu ko sati uku da suka wuce pentagon sun je sun karyata ta ko white house sun je sun karyata sun ce karya ne wallahi karya suke yi ba tun yanzu ba ana wulakanta alkur'ani a guantanamo bay idan aka kamo dan alka'ida ana so a ɗauki rahotanni a wurin su a yi mai azabar duniya da zai ce komai ba sai a ce a ɗauko ƙur'ani a gabansa a taka a ɗauko ƙur'ani iji sittin sai an nuna mai ya gani sai a sa ƙafa a taka a ɗau ƙur'ani a zuba a cikin sadda a tattaka a ce so ake so ya yi magana in ba haka ba za a ce wannan abin tabbaci hakika ne amma ya ta fito ta tsare ta saboda ne saboda ba mu mallaki midiya ba mutanen mu musulmi da san muhimmancin mallakar jaridu gidajen rediyo tashoshin talabijin da sauransu ba saboda haka sun dai sun karyata abin to abin da muke cewa jama'a qur'anin nan me yasa ya zama shine karan bara na duk wani kafiri sanan kane kafiri gidiyan ya ɗauko qur'ani izu sittin qur'ani izu sittin ya aje a ban ɗaki a sadda duk sanda ya tashi sai rinka zarewa shine toilet yana katsewa yana zubarwa a nan kano aka yi haka a tsakiyar birnin kano aka yi wannan shugabtaka amma saboda munafunci da aka kama gidiyan ya ka kai shi gauran dutse gidan kurkuku aka je aka rufe shi ana son zuciyar musulmi ta yi sanyi ya ɗauke shi sai a kai shi inugu rana biyu sai ku biya zama fasto gidiyan ya fara bada karama tun da ya je tsakiyar kano ya kaka tashi da qur'ani kuma ya samu ya rage kuma ya zama wali wallahi da haka ake zama malamai a cikin addinin kiristiyaniti duk wanda ya iya tsogalan musulmi ya wulakanta addinin musulunci ba shi wata biyu sai ka ja zama babban malami a cikin ya fara bada karama to me ya biyo baya matasa musulmi suka je suka ga wannan wulakancin ya yi ba su yarda ba suka je suka kasa gauran dutse karfe biyu gidan kurkuku suka je suka zaro mutumin nan suka daka kansu gari ya waye suka kewa birnin kano kowa ya gani duk mutumin kirki ya sa masa albarka haka za ka rinka kama matasan nan ana kashe su sai da aka kashe mana fiye da mutum ɗari biyu da arba'in a tsakiyar birnin kano wanda nassin hadisi ya ce ba a kashe musulmi saboda kafiri ko da musulmin nan ta'addanci ya kashe kafiri ba a yi ko da kafirin amana ne sai dai ake ba kyauta ba a je a biya su biya amma manzon Allah ya ce ba a kashe mumini saboda ya kashe kafiri amma kafiri ɗaya sai da aka kashe mana matasa fiye da ɗari biyu da arba'in in aka kashe su sai a ɗaura musu dutse a cikin kogi sai a jefa su don ma ka a gane ina gawar su take a kano aka yi mana wannan abin gwamnan da ya wannan yana kan jirgi ya markaɗe ya markaɗe shi kuma to abin da muke cewa jama'a wulaƙancin da ake ƙur'ani ya ce ba da daɗe wannan da muke gaya muku sanan da aka buga wa alƙur'ani yau kamar shekaru biyar da suka wuce suka zo suka ce ga surori sun ƙirƙiro yanzu sun sake ƙirƙiro wani ƙur'ani su cikin da guda yau wata ɗaya ma da saka sa kan intanet yana da surori guda saba'in da wani abu wai sunan su furqanul haqq ne ƙur'anin gaskiya kana buɗewa za ka ga farkon satin nan abin da aka sa kenan furqanul haqq yana da ayoyi don guda saba'in da wani abu har ya fi ƙur'anin nan namu yawa a wajen tudu ma da sauran abubuwa kowace sura da fassararta da turanci da kuma mataninta da larabci suka ce to me ƙur'ani ne zai ce muku wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi suka ce to ba sura ba ba ƙur'anin su cikin da guda to me yasa ƙasashen amerika ƙasashen ingila ƙasashen germany ƙasashen rasha ƙasashen faransa a yau ba su da abin da suke tsogana mu faɗa da shi sai ƙur'ani waɗannan lalatattun da kuke kira shugabannin ku kuma da an yi magana sun ce to me zamani ne manzo Allah ya ce da mu abubuwa za su rikice to shi kenan daga cikin rikice su da aka kama ka za a baka ka kai ma sai mu ce abubuwa za su rikice ku duba irin wannan lalacewa jama'a yanzu wannan abin da ya faru rahoton da jaridar mujallar newsweek ta rubuta ta america wannan fata faɗi ɗaya ne cikin abubuwan da suka faru amma ai white house shekaran jiya ta fito ta faɗi sun faɗi cewa gaskiya sun yarda cewa an samu rahotannin wulaƙanta alkur'ani har kashi biyar amma ba a yadda ake tsammani ba amma dai jimillar magana an samu rahotannin an wulaƙanta alkur'ani har sau biyar ko to mu mun ce ya fi so hamsin kuma ɗan alka'ida waɗanda aka sako su ɗan ƙasar pakistan sun sun ba da cikakken labarai da rahotannin irin yadda ake wulaƙanta alkur'ani za a kama alkur'ani a ɗaga shi izu sittin sai a yaga shi a yaga a zubar a kukula musu jiya a ka a gaban musulmi a yi haka kuma wai a ce kuma mu daina ta'addanci akan kafirai duk wani shugaba da yake mana dan ta'adda mu daina ta'addanci akan kafirai Allah ya tsine miki albarka eh ta'addanci tarawa muka wallahi alazim ba kunar bakin wake ba har jan wake sai an yi kunar shi in kuna so a zauna lafiya ku rinka kwatan mana yancin mu ku rinka kwatan mana yancin mu in an taba mutuncin musulunci ku rinka tashi kuna yin wani abu wannan jaridar duk ta rubuta ya ta karuwa ya ta zo ta bakar magana akan za a yi beauty contest sarauniyar kyau musulmi sun ce ba su kuma idan alaƙar za a yi sarauniyar kyau a ce sai da watan azumi wannan ba tsogalar faɗa ba ce mun ce ba na so an ce ba za a ɗauke ba to shi kenan da aka ce ba za a ɗauke ba ne bakar magana ya ka sa wata arniya sai ta zo ta ce za a zo da tsala-tsalan 'yan matan da ko Muhammadu ya gani sai ya kasa. Wannan ba tsogara ba ce? Amma a kan wannan kuma shi ke nan da ƙarshe kuka ga wani ɗan iska sai da sunan wani musulmi ya fito yana cewa to ai Islam means peace. Who told you? Who defined Islam as peace? Whoever defines Islam as peace, both literally and technically is wrong. duk wanda ya fassara maka musulunci cewa wai islam ne shi ma'anar musulunci zaman lafiya ƙarya ne Allahu huwa salamu man arada salama falyastaslim wajhahu lillah in kana son zaman lafiya ka karɓi musulunci in ba karɓi zaman musulunci ba ka so zaman lafiya ba sai da haka abin da muke cewa wulaƙancin da ake mana game da annabinmu game da ƙur'ani gaskiya ya kai mana matuƙa ko da haka sss da shugabanni da wane ne wallahi ku ji da kyau babu shakka makkar mu ta ƙunar bakin wake fa green light ce akan cewa ƙunar bakin wake tabbas ya akwai yan ta'adda a Najeriya ko shakka a dole tabbas akwai yan ta'adda a Najeriya kuma ga mu nan dukkan mu da ta ganmu muna sallah a bisa Qur'ani da Sunna dukkan mu yan ta'adda ne akan kafirai da azzalumai da fasikai to abin da ya rage yanzu shine ko dai a rinka yin adalci ko kuma wallahi ba da jima ba kunar bakin wake za ta fara ɗaukar guri saboda ne ai a cikin lakata na faɗi ne ke haifar da kunar bakin wake ai an rubuta rahoto ai an koya gwamna sassa sun rubuta rahoto na ga rahoton rahoton da aka na yaba wa ssc da ya ɗauki rahoton da ƙarshe ce me wa'azin ya ba da shawara abin da ke kawo kunar bakin wake shi ne zalunci don haka yana kira zuwa ga hukuma a kan tarin yin adalci to ku aina ku ga kuna yin adalci ba ka yin adalci duk abin a nan jihar kaduna aka samu wani jindikin gwamna manzon allah aka zaga ƙur'ani aka yaga a 1987 a kafancan advanced teachers ta kafancan ne buɗe baki yake cewa yayi ya yi nadama bai zama daga cikin musulmi ya ji kunya da Allah ya yi daga cikin musulmi wannan gwamna ne a nan jihar fa to duk waɗannan abubuwan in aka fara kuma bakin wake duk irin waɗannan fa suna nan cikin yellow book duk sai an gama da sai da haka abin da muke cewa ko kare da gaske jikan jikan Abdullahi Gandu ne jikan Abdullahi jikan Abdullahi Gandu ne yau ba aikin Yahudin kenan ba jikan Abdullahi Gandu ne Allah ya kiyaye sai da haka jama'a kun ji fa yanzu wannan mumini ne ya ce na karanta littafin Allah na yarda da na gaskata fa yanta hirku ko mala'ika ya mai tsaya sai kulu a gurguje sai ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min wannan ita ce fitnar karshe da za a yi mumini فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا jama'a mun ji wannan da kyau ko a lokacin da za a yi waɗannan tambayoyi a hankali ya amsa sai a da a sake rikita shi to mumini sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi da magana tabbatacciya ta anan duniya sai ya kulu sai marmazin ce rabbi Allah wa dinul islam wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yunadi munadin min as-sama'i sai wani mai shela yayi shela daga sama an sadaka abdi sai ce bawa na yayi gaskiya fafrishuhu min al-jannati ku ɗaga ƙabarin ku ɗaga su ke mai shimfiɗar aljanna a cikin ƙabarin wa albisuhu min aljannati ku ɗibo su kira aljanna ku saka miki wannan arziki ne ko ba arziki ba ta ga gaskiyar wancan aya da Allah yake inda rabbihim yurzaquna shimfiɗar aljanna tufafin aljanna wasu lahu baban ila aljanna ku buɗe mai kofa yadda zai rinka hangen aljanna kala fa ya atihi min ruhiha wa tibiha ƙanshin aljanna da turaren aljanna sun rinka bisa so miki wa yusfa lahu fi qabrihi madda basir gabas da yamma kudu da arewa sai a buɗa mai kabarin shi yana ganin iyakar kallon shi duk sarari ne kabarin nashi a buɗe zai gani ba kunci jama'a qala wa ya'tihi wa fi riwayatin yumathilu lahu rajulun hasan alwajh yana cikin wannan hali sai ga wani kyakkyawan mutum ya zo ya tsaya gaban shi husnul hasan siyad yana da kyawawan tufafi tayyibur ridi yana kanshin turare sai ya kulu sai ce abshir bin nabiyyi sirruka albishirinka ina zuwa ne in maka albishir ta abin da zai faranta maka rai abshir bi ridwanin min Allah ina maka albishir Allah ya yarda da kai wa jannatin fiha na'imun muqim Allah ya baka aljanna aljannatai waɗanda akwai ni'imomi dawwamammu هذا يومك الذي كنت توعد wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari ta zo sai ya kuli na shi mutumin mamacin shi ce wannan mutum da ya zo tsaya gaban shi wa anta fa fassaraka Allah bi khairin man anta kai ma ne maka albishir Allah ya maka albishir da alheri waye kai fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair fuskar ka fuska ce ta mutanen da ke zuwa da alheri sai ya kone sai ce ana amalika ni ne aikinka kaga aiki da muke magana ba yana daga cikin imani ka ji ya sake randa bayil ya zo maka kuma ya zama abokin hirarka a kabari ana amalika salih ni ne aikinka na gari fa wallahi na rantse da Allah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah tun da nake ban taɓa sanin ka ba sai ne gaggawa wajen bin Allah bati'an fi ma'asiyatillah kana da jinkiri wajen saɓon Allah saboda kalla sauran Allah maka sakamako da alheri aikin ka yana shedar ka aikin ka yana sa maka alheri an fahimci wannan da ke ko aikin ka yayi shedar ka duk wajen alheri gaggawa kake duk wajen sharri jinkiri kake haka imrul qaisi fi arafir wa dibban wadud wa ajra'u min mujalli'ati du'abi yake haka muke yana siffanta yadda sun iskan jariya suke yake a wajen al'amarin bin Allah yake a rana mu da ina ne amru gaibi yake al'amarin duk da ya shafi mutuwa sai ga muna jinkiri wa nisharu bis ta'ami wa bis sharabi abinci safe da yamma shi ya dame mu kai ina ka fito ayan masara yaya gari masara ta yi tsada kullum dai abinci kawai yake amma a tasirin wa zibbanin wa dudu wajen wajen bin Allah yake tsuntsaye ne tsuntsofi ne ne ba mu da kazar-kazar yake amma wajen saɓon Allah yake kuraye ne da zaki da karke shi a nan za ka ga kazar-kazar ka ji dai aikin ka ne sun ma yuftahu lahu babun min aljannati sai a buɗe mai kofar aljanna wa babun min an a kuma buɗe mai kofar wuta aiki bai kare da ke sai ya kale sai a ce haza manzilika ka ga wutan nan to ita ce gidanka lau a sai sallah ba ka saba ma Allah abdalaka Allah bihi haza amma Allah ya canza maka da wannan فإذا رأى ما في الجنة إن يجئر النئمة بكيتكين الجنة قال فيك ربي يا أبنجي حج القيامة الساعة فجدت تفاشن على القيامة كيما أرجع إلى أهلي ومالي دون كوما ma'ana in je ga dukiyata da kuma iyali na abin da aka tafalan a aljanna ya ga gidansa aljanna ya ga iyalinsa aljanna yana bukata a gaggawa tashin kiyama sai ya kawo lahu sai a ce da shi askin ko uskin kwanta kwanta shi ke na sai a gari ran sai a kai aljanna nan yana kwanci an lulluɓe shi tufafin aljanna an yi mai shimfiɗa ta aljanna aikin shi abokin hirar shi ina a fara babu to dangane da kafiri ko fajiri fa to wannan saboda yadda lokaci ya kore za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala ran da aka zo karatu na gaba sai ka ji wannan don ana so a ɗauki kyakkyawar fikira yanzu dai ka ji yadda mumini zai ƙare yanzu abin da ya rage maka ba zuwa za ka je ka ce an yi wa'azi a kanka ba ina za ka yi ƙoƙarin gyarawa ka gyara ina za ka ƙoƙarin ƙarawa ka ƙara shi ne abin da ake so Allah mana ka ce sarki ya mana taimako wasu da hannaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah a'a wanda zai ce kan mutum saba'in cikin shahada'i ne wanda ya mutu a fagen daga wanda ya mutu saboda murɗewar ciki ko cutar tuberculosis menene a cikin tarin fuka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ko kuma mace mai naƙuda ko makamantan haka an dai nuna sun samu martabar shahada na'am alaikum salam na'am eh eh eh a'a shi kan dai ana miki addu'ar Allah ya ji kanki domin ya so ya gudu da ranki ina fatar an gane ya so ya gudu da ranki ne sai ta rika ya to yana gudun kai ya mutu a irin ta jahiliya Allah ya kiyaye